Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki a harkar noma. Tattaunawar da ta mayar da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin magance su a fannin noma a Najeriya. Madina Dauda ce ta jagoranci tattaunawar da ta haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. To Khalid barin zo gare ka, ya kake ganin wannan al'amari ne na hana shigowa da shinkafa, hana saye, tabbatar da cewa an ci na gida duk da ƙorafe-ƙorafen da ka yi. Wani mataki kake ganin gwamnati zai iya ɗauka a wannan fannin? To Bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan rijiya. Kai ne kake da bukatan ka yi noma, ba ka iya zuwa ka yi noma ba ka tare da ka ci abinci ba. To, abincin da kake da shi bai wadace ka kai noma ba. A shekarun baya mun yi wannan maganar lokacin da gwamnati ta zo. Ya kamata a ce gwamnati ta samu amintattunta in tana da tsoro ta ɓangaren tsaro. ta ba su damar su shigo da abinci isasshe yadda zai yi waltar da al'ummar ƙasa zuwa a har a iya noma abincin da za a iya ci da kuma a sai da shi a waje in kika duba a baya mun tashi mun ga a ƙasar nan muna fitar da abinci zuwa Nijar, Kamaru, Chadi, Central Africa, uh, Burkina Faso duk waɗannan ƙasashen Najeriya take fidin ɗinsu da abinci. muna fitar da gero muna fitar da dawa wake gyada da sauran mayuka muna fitar da wa'annan abubuwa da shanu yau mun wayi gari mu kanmu ba mu iya ciyar da kanmu menene dalili sannan abu na farko noman nan yau duniya ta ci gaba ba maganar taki bane kurin ba maganar maganin feshi ba ne kurin ana buƙatar a samu feasibility studies na ƙasar da za ka yi noma a kanta na ƙirin da za ka noma da sauran kuma facilities na noma yau ba mu da wayannan abubuwan duk abun da mutum zai yi noman da ake yau a najeriya kamar mutum da ya tashi maraya ne babu dangin uwa babu na uba in ya samu abinci a juji zai tsinta ya ci dan ya rayu daidai yake da manomin najeriya a yau barin dawo wajen honorable ka yadda da wannan bayani na khalid ban yarda da shi ba don me yake faruwa agriculture a nigeria abun ne yana cikin concurrent list i think the state da national duk suna da contribution national ita nata policy za ta yi duk sauran abubuwan da ke ƙasa filin a jihohi suke jihohin nan su suke da babban nauyi a wuyansu wanda za su yi na manoma gwamnati tana bada mai za ta bada za ta yi bada subsidy za ta ba incentives wasu abubuwan kaɗan don har yanzu na sani akwai houses wanda gwamnati ke da shi na tarayya wanda za ka je za ka samu abin da ake sai da dubu hamsin a kasuwa in ka je waya za ka samu akan rabin kuɗin ko kuma dubu goma sha biyar za ka yi samu a gaskiya don na gani mun accessing ɗinsa nasarawa amma ina neman location na da ma har yanzu ba mu samu ba to kaga wannan eh, a ce wai dole sai abin da gwamnatin tarayya cakon ta yi bai zai yiwu ba gaskiya jihohi su ya kamata su yi argumentin wannan kaga kamar providing security locally a ƙasa dinnan. aikin aikin jiha ne tunda ƙauyuka ne suke ba wai ba wai wani yaƙi ne aka zo ko ne ba zai ce gwamnatin tarayya ta tura bari ma ko duk da haka yanzu ma magana cikin da ke da yanzu kin ga eh, gwamnatin tarayya ta ba wa sojoji umarni da shugaban ƙasa ya je Nasarawa ya yi bayani ya ba da umurni yanzu sojoji sun fara wannan rat race rat race nan irin kamar gudun kama bera ne ko ko gudun beraye mm. to shine so abun da suke yi kuma me suke nema suna neman yan kananan masu tada fitina don mun sani ana kullum ana maganan cewa makiyaya da manoma ba makiyaya da manoma bane ke faɗa ba a'a akwai wasu ne musamman wayanda ba sa son zaman lafiya ƙasar na farko na biyu ko suna so su yi siyasa da wannan tashi hankalin ko kuma na uku Najeriya ne suke jin haushinta me suke nema suna targeting inda Najeriya ke samun abinci idan ka samu Najeriya ta tsakiya North Central na gaba daya duk ƙasa ne mai albarka ana ba abun da ba a nomawa wajen to nan ne duk yawancin fitintunan suke ka an ce yau an yi a taraba yau an yi a plateau gobe an yi a nasarawa jibi an yi a benue an yi a kaduna an yi a naija an yi a nasarawa Wai nan jihohin nan kwara duka zaki gani su ne ake tagitin kuma su ne wayanda albarkatun najeriya duk ya zo kamar gangare ne wajen na arewa ya zo na kudu ya zo suka haɗu a wajen sai ya kasance duk abin da ake a najeriya ana samu a wajen a gaskiya fi sabilillah to ni a nawa fahimtar fa ba wai wani abun da muka yi ba dan karamin ilimin da Allah ya bani na sanin harkar tsaro ina tsaman wasu ne suke so su zo su samu mu a wajen don su nakasa karfin Najeriya na ci da kanta tunda mun alkawari ma 'yan Najeriya in Allah ya saka zaɓi janar Muhammadu Buhari zai tabbatar da cewa mun ci da kanmu da kanmu kuma an kama hanya don da shinkafan nan buhun shinkafa ɗaya tana kusan dubu ashirin da takwas a kasuwa yanzu buhun shinkafa zaka samu kilo hamsin na dubu goma sha hudu a kasuwa zaka same shi. to dubu goma sha hudu honorable in dai ba wani mai karfi ba ne ba karamin hmm. ma'aikaci mai karɓan dubu goma sha takwas ya hmm. sai buhun shinkafa ɗaya. ba zai sai buhun shinkafa ba amma ya zaki da dubu goma sha da dubu goma sha hudu dubu ashirin da takwas. kashi hamsin daga cikin ɗari ya ragu. A nan muke ka ƙarshen wannan tattaunawa ta masu ruwa da tsaki a harkar noma a Najeriya da ma shirin na wannan makon baki ɗaya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙin namu da Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.